sorry. تورع فخشعت خوفا من رحيم عادل وبكى الفؤاد العشق حين تضرع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم أمس masu عليه a wannan sati a wannan haduwa tamu ne maku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a wannan majalisi namu da muke gabatar da shiri mai taken farin cikin mumini ƙurata ainihin mu'min farin cikin mumini wanda muka ce farin cikinsa a duniya shine samun zuri'a ba saliha wacce za ta taimaka masa wajen rayuwa kyakkyawa mai daɗi abin da yau za mu ɗora a wannan sati shine a ainihin an an je an nemi aure abin da muka bayani a baya sai mu kaddara an ɗaura aure an biya sadaki ko an ba da sadaki ga shaidu an samu an ƙulla siga an gabatar da aure abin da zai biyo baya shine abin da ake cewa tarewa wato zifaf kenan ɗaukar amarya a kai ta gidan miji yadda za ta zama halaliyarsa to wannan tarewa ita ya kamata mu yi magana domin abin da ke kunshe a cikinta a yau na al'adu da abubuwa da aka saka wanda suna cikin abin da suke ƙoƙari yau su hana ma aure tsakanin ɗa namiji da mace domin nauyinsu da girmansu da irin abin da suke haifarwa na ainihin al'adu masu nauyi wanda ga yaro yana son yarinya Allah ya hore mai ɗan abin da zai iya auranta ya ci da ita ya sha da ita da wurin zama amma tunanin abin da za a yi lokacin biki lokacin tarewa na al'adu da wahalhalu sai ka ga ya ce ba zai iya ba su ma iyaye abin da za su kai ranar tarewan ɗakinta na al'adu da abubuwan da aka saka sai ka ga suna cewa a lokacin auren 'yarsu bai ba sai sai sun tara abin da za a kai mata na al'adu da abubuwa wanda suke ba su ne in muka duba rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam da ta sahabbansa da auratayyarsu da suka kulla tsakankaninsu da 'ya'yansu da yadda suka yi sai ka ga duk waɗannan abubuwa ba su faru ba saboda haka sai mu duba mu ga me ake nema a tarewa ta aure abin da ake nema na farko dai an ƙulla aure a kan tsarin da muka faɗi shi ya gani ya ce yana so ko iyaye ko magabatansa ita ma ta ce tana so aka ƙulla auren a kan soyayya da ƙauna da fahimtar juna to fa idan aka kawo ta ɗakinta sai a kawo ta da abin da Allah ya hore ma iyaye shi ma ya yi abin da Allah ya hore masa kada a shigar da abubuwan da suke ba wajibi ba shari'a ba ta san su ba ba ɗora ba sai a duba a karanto tarihi lokacin da aka ɗauki fatima bintu rasulillah sallallahu alaihi wasallam aka kai ta ɗakin ali abi talib mai manzo sallallahu alaihi wasallam ne mai aka kai ta da shi na kayan aiki na kayan kicin gwargwado abin da allah ya hori sai a ɗauki wannan yarinya a kai mata hakanan lokacin da aka kawo aisha ɗakin manzo sallallahu alaihi wasallam da sauran wannan mata na sahabbai da suke tare da manzo sallam sai mu kalle su mu gami ya gudana sai mu ɗauki rayuwar auratayya mu a yau mu ɗora ta a wannan tsari ɗin to an kai abin da Allah ya hori to abin da ake so shine a sami wato ainihin ranar farko haɗuwar miji da mata a sami wato abin da ake ce ma wato bin abubuwa a hankali a sami abin da ake ce ma haɗuwar farko haɗuwa ce da take buƙatar kai ɗa namiji ka yi haƙuri ka bi abin a hankali kar a yi gaggawa hakanan ke kuma ki kwantar da hankalinki da abin da zai zo na wannan haɗuwa taku ku ƙaddara ki ƙaddara alkhairi ne ƙaunar da aka nuna a can to a ranar fa ta zo ranar da za a nuna ta gaki gashi ga ka gata me farkon abin da ake bukata abin da ake bukata farko shine kamar yadda sunna ta zo a wannan lokaci ana bukatar addu'a addu'an nan sunna ta zo da ita cewa za ka dafa kanta za ka dafa goshinta ka yi addu'a ka ce bismillah allahumma barik laha allahumma barik allahumma inni as'aluka min khairiha Wa ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي wannan shi shine nasi abin da ya zo farko kana roƙon ubangiji ya baka dukkan albarkar da ke tattare da ita Allah ya sanya mata albarka sannan kana roƙon Allah ya baka dukkan alkhairin da ke tattare da ita da kuma alkhairin da Allah ya halitta mata sannan kana neman Allah tsari daga sharrinta da sharrin da Allah ya halicce ta da shi wannan addu'a haka za ka yi ita ma kuma haka za ta yi a sami addu'a tun farko haɗuwa farko shi yasa ake so a bar 'ya'ya mata su yi karatu san addini wannan addu'a yayin da za ka dafa kanta ka mata idan ba ta da ilimi ba ta san wannan hadisi ba sai ta ce za ka yi mata magani sai ta ce za ka yi mata wani abu na sihiri sai ka ga ba za ta yadda ba ba za ta amince ba amma ta yi karatu na addini kai ma kayi sai ka ga ita da kanta ma za ta ce to faga addu'ar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar saboda haka sai a gabatar da ita baya an yi wannan addu'a ya zo magabata cewa sukan yi sallah raka'a biyu ta nafila domin neman roƙon ubangiji dacewa da kuma tawassuli da cewa dai Allah ya sanya albarka a wannan aure da aka yi za ku yi wannan sallah tare ka yi alwala ta yi alwala a yi nafila tsakanin ka zama limami kenan ga matarka a karan farko kenan abu na uku ko na biyu na uku da za a nema a yi shine ainihin wato yayin haɗuwa ta kwanciyar aure to shi ma wasu ido kan rufe ya zama a manta wato da halin da ake ciki a ƙiyin abin da annabi ya koyar wanda yin addu'a a wannan lokaci muhimmiya ce domin ana so a buɗe ƙofa ta samar da zuri'a ɗayyiba saliha to manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ma'aura addu'ar da za su yayin haɗuwa ita ce miji da mata duka za su yi wannan addu'a bismillah allahumma na shaitana wa janniba shaitana mara zaktana annabi ya ce za ka faɗi wannan kai bismillah sannan kuma ka roƙi Allah ya ubangiji ka nisantar da shaidan gare mu ka nisantar da shi daga abin da za ka azurta mu da shi ma'ana na zuri'a kenan a sababin wannan haɗuwa ta aure Na ke cewa wanda ya faɗi wannan addu'a to lallai Allah zai tsare wannan ɗa inda za a zama sababin samun ɗa nan kwaciya daga dukkan wato wani cutarwa ta shaidan har abada bayan wannan sannan wato ainihin sai a sai walima walima malamai suka ce an so ta kasance bayan haɗuwa ta aure an haɗu ka san matarka ta san ka to sannan da kwana bayan wasu kwana ɗaya ko biyu ko uku to kuma sai a gabatar da walima waliman nan suna ce mai ƙarfi amma a kula da walima irin ta musulunci ba walima da za a tafi hotel a je a cakuɗa maza da mata ka ɗau abinci cikin jama'a wai ka bata ita ma ta baka ana gani ana tafi wannan ya saba ma shari'a walima irin ta musulunci sai ka karanta lokacin da annabi ya aure yayi ya sahabbai suke annabi ya umarci abdurrahman bin auf allah ya kara masa yarda da ya walima yake ce masa aulin walau bishatin kai walima ko da da akuya ma'ana yin walima wasu ma malaman suna ganin wajibi ne amma yau sai a batta a je a yi abin da ba su suka halatta ba sai dai a kiyaye nisanta a nisanci duk abin da yake haramun ne a wannan yin walima ɗin na cakudar maza da mata da yin hotuna da za a yi ta yi namiji ya zo ya shiga cikin mata mata su je su shiga cikin maza da kaɗe-kaɗe da raye-raye wanda ya saba yan halatta a wannan aure a bikin aure mata isu isu su yi kiɗa irin nasu na mata amma ba tare da maza a cikinsu ba wannan ya halatta domin yana cikin abin da ke nuna mutane su san wani abu ya gudana tsakanin wannan gida da wancan gida tsakanin wane da wance mai ke faruwa ai aure aka yi ana so ya zama shi ko aure kowa ya san an yi shi domin hanya ce ta ƙulla alkhairi hanya ce ta abin nan yana daga cikin abin da ake so wanda suka zo walima su yi addu'a ga ma'auratan duka cewa Allah ya masu gafara kuma ya yi masu rahama sannan ya yi masu arwato ya sanya masu arziki a wannan aure nasu da suka yi wannan shi ne abin da ake so yana daga cikin abin da ya saba ma shari'a in za a yi aure ka ga mace ta je an mata wato ta bar farcen ta zako zako kamar na biri kamar na dabba wai da sunan shi ne ado wannan ya saba ma shari'a yanke farce ɗa namiji da mace duka sunna ne koyowa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma tsafta ce kuma tsarki ne hakanan wasu mazajen yana daga cikin abin da za su fara yi na saba ma Allah shine su je su sa a share masu gemu wai a ganin su shine kuma wato tsafta shine ado shine wayewa wanda gemun nan sunna ce saboda haka a kaya aure sannan kuma za ka share wai ka nuna kai ka zama yaro kuskure ne yayin da gemu ya fito ma mai shi to ana so ya bar shi ado ne alama ne na cewa shi ɗa namiji ne shi yasa Allah ya fito mai da gashin ita kuma ya mace ya zama ba ta da shi dan a nuna ita ya mace ce saboda haka lallai sai mu kiyaye yayin tarewa to mu gina tarewar aure bikin aure ya zama duk a kan sunna amma yau sai ka ga wasu aro al'adu na yammacin duniya na kafirai a zo a kulla aure a saba ma Allah a wannan taruwa ta aure ɗin tare da cewa shi aure rahama ne ni'ima ce alkhairi ne da Allah ke mabawa amma sai a je a saba ma Allah a wannan ainihin alkhairin yayin wannan aure ya zama ana ta abubuwan da Allah ya hana su manzo ya hana bai san su ba sahabai ba su yi ba saboda haka sai mu kiyaye ya zama lallai lallai abin da za a yi a wurin tare wannan ba abin da zai fusatar da mahalicci ba ne ba abin da ya saba ma sunnar manzo ba ne sallallahu alaihi wasallam domin so muke mu sami me mu sami farin cikin mumini farin cikin mumini shine samun mata ta gari saliha samun 'ya'ya na gari to dubbin waɗannan abubuwa fa anan ake baro ainihin samun mata ta garin daga sadda aka saba ma Allah wurin auren wurin tarewa wurin biki sai Allah ya zara albarka aure sai ya zara mutuncin da zai faru ciki sai ya zama kuma tunda an saba ma Allah to sai ka ga zaman ya zo ya ƙi daɗi amma in aka gina aure yadda Allah ya ce a yi yadda manzo ya koyar da sahabansa suka yi sai ka ga Allah ya sanya albarka matar ta zama alkhairi ga mijin mijin ya zama alkhairi gare ta haka nan kuma sai ka ga abin da zai biyo baya na zuri'a su ma duk sun tafi akan hanya ta gari sai ka ga ainihin auren nan ya zama masu alkhairi auren nan ya zama masu wato mutunci daga nan za a gina al'umma ta gari daga nan kowa zai san haƙƙin kowa kowa zai ba haƙƙin wato kowa a tsakankaninsu sai ka ga ana cewa alhamdulillahi gara da aka yi ba ya zama a zo a shiga wani yanayi wanda ya saba ba a wannan lokacin tarewa lallai ana so a samu cewa mata sun yi mata nasiha manya ta na bayanin haƙoƙin da ke kanta namijinta shi ma a sami magabata su zaunar da shi su yi mai bayani na ga abin da yake na haƙoƙi na kiyaye haƙƙinta wanda a ainihin darasin kanmu na gaba za mu yi bayanin haƙoƙin nan dalla-dalla amma ana ma bayanin su a dunkule yayin kai yarinya ɗaki mijinta yayin da shi kuma yaro aka kawo mashi ya mace lallai za a yi masa bayanin wannan haƙi domin kada wani ya shiga cikin haƙƙin wani kada wani ya taɓa haƙƙin wani wannan shi ne ya kamata a kalla saboda ƙurewar lokaci da yanayi za mu tsaya nan sai kuma darasinmu na gaba sai sati na gaba Allah ya sa mu dace Allah ya sanya albarka a aurata mu da zamantakewa mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu رباه إن القلب أبكى الأدمع ندما على ما فات حين تورع فخشعت خوفا من رحيم عادل وبكى الفؤاد ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu adireshin mu kamar haka.